Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba um, duk bayan kwana muka dan kawo muku bayani akan yadda za ku samu sabbin fina-finan algaita wato fassara algaita sabuwa. To yau ma insha Allah mun zo muku da wannan bayani. Algaita suna shirin fitar da wata sabon fassara mai suna rundina kamar yadda kuke kallo wato jarumi H Babu shine jarumin wannan fim. So yadda za ku samu wannan fassara shine za mu gaya muku insha Allah da zaran ta ta fito ku kawo musu da su kwanci hankali so shine da farko dai zaka zo um, da farko zaka shigo wato ainihin facebook account ɗin kamar haka idan ka shigo facebook account ɗin kamar haka zai buɗe maka sai ka zo nan gurin inda ka sa search gashi nan sai ka taɓa sai ka zo ka sa algaita gashi nan algaita of studio company sai ka danna kana da dannawa zai kawo ka wannan fejin ga wani feji ne mai suna algaita of studio wanda akalla yana da followers ma'ana yana da mabiya dubu ɗari da tara page ɗin sai ka danna shi kana danna shi gashi nan zai buɗe ma kamar haka kamar yadda kuke kallo so sai kai scrolling haka sai kai scrolling down in ka so ga ga wani fim nan sun sa awa uku da ya wuce abin da suka fita kamar haka barka da haka sabon fasara mai suna runduna ga ta mun kawo shago ga masu buƙatar siya ta yanar gizo a danna link da ke can ƙasa domin siya a sauki Bayan an siya za a tura wa mutum receipt zuwa adresin nasa na email yayin da a jikin receipt din zai ga link na saukewa guda biyu. So na farko babu nauyi sosai domin kallo a waya, na biyu kuma akwai nauyi ga masu buƙatar hoto mai haske da fitowa sai mutum ya zaɓi wanda ya yi mishi. So idan aka samu wata matsala wajen samun receipt ko wata dai wata matsala ta daban to a tuntuɓe mu adireshin mu na imel wato algaita da studio tv a gmail.com ko kuma a yi mana magana da abubakar aka ta whatsapp lamba kamar haka so gashi na sun da wasu lamba wanda za a dinga tuntuɓa wani ko ƙarin bayani kake na ko tambaya a game da kamfanin algaita za ka iya tuntuɓa wannan lambas wanda mai zuwa lambar sunan shi abubakar aka ga ta kuna kallo 070 65 haka zalika waɗanda ba su ba za su iya cinikayya ta yan link ɗin yanar gizo ba to dai za su iya tuntubar Abubakar aka a wancan lamba da aka ba domin san yadda za su yi a kafta. <clears throat> so ga masu wayanda za su iya siya ga link ɗin algaita sun ba bada dama kamar yadda ka faɗa muku algaita sun ainihin buɗe shagon intanet suna cinikayya kayayyakin su So kawai za ku zo ka danna wannan link ɗin da suka bada zai buɗe maka gashi nan kamar haka misali gashi nan zai kai mu shafin shagon sayayya na algaita. To kamar yadda kuke kallo wannan shine shagon sayayya na algaita. So gashi nan wani fim mai suna na wanda muka yi muku bayani akan kansa gashi nan kuna kallo. So in za ka nan gurin ne sai ka danna. Kuna kallo gashi nan suna gaya muku a ɗari biyu za ka iya sayan fim ɗin. To kana danna nan gurin an sa buying nan kana danna gashi nan za su baka dama sai ka cike sunanka misali. kamar misali mu sa Kannywood sai mu zo nan misali a ce sunanmu na biyu Reporters TV misali sai a nan gurin akwai email misali sai mu zo email ɗinmu sai mu sa kamar misali um, kamar haka email ɗinmu misali sai mu zo nan mu sa mu misali ga shi nan kuna kallo um, 081 600 misali sai mu danna nan review and pay kana danna zai kawo kana ma'ana kana so a yi maka sai din wannan abun ko kai tsaye da ka zo kawai zai dinga fitar da kanshi kuma sai mu je misali not noun sai mu sa gashi nan ya bamu abubuwan mu adireshin mu Kano Reporters TV ta farkin tsira da kuma lamba waya muna sa nan gurin pay kenan zai kawo mu a nan gurin wanda suke nufi ne ka zaɓi ta hanyar da aka biya su kuɗin su shin ka biya ta katin banki ne na farko ko kuma aka biya ta bankin ka ko kuma za ka yi bayanan transfer ko za ka yi ta lambobi so duk wannan iya eh, maka kake son sauƙi sai ka danna sabuwar wannan hanya yanzu misali muna son biyar da transfer um, eh za mu danna kamar transfer ga shi nan with transfer muna danna spam account number ga shi nan yana loading so kamar yadda kuke kallo ga shi nan spam account number um, wanda bankin su ne Wima, Wima Bank so kuma suna gaya mana cewa wannan account number ne expire a minti talatin so yadda za mu yi za mu kafa wannan lambar ne mun kafe ta to sai mu zo wajen USDD namu na lambobi kamar haka misali sai mu zo mu shiga da wannan lamba sai mu zo mu shiga da wannan lamba misali so muna shiga da wannan lamba na zuwa um, gashi nan misali um, 2770 2770 seven zero ok seventy two seven zero seventy two seven zero mm-hmm. twenty nine eleven twenty nine eleven eighty eighty three So wannan shine account number na algaita da suka bada. To da zarar mun da zarar na yi transfer sai mu je application din mu da mu transfer ko na banki kake wanda na banki kake amfani da shi UBA ne da sauran bankuna ko wanda banki kake amfani da shi sai ka je kai transfer wannan kuɗi nasu. Kana masa transfer ɗari biyu sai ka zo nan sai ka danna I have sent. da zaran ka danna wannan kalmar ta have sent za su yi cikin transaction so abin da yasa suka ga ya dan delay ba mu biya kuɗin ba inda mun biya da take yanki za su ce mun biya sannan za su mana link na ainihin wato bidiyon namu sai mu downloading so wannan shine hanyar da ake bi a wannan muna godiya da kallon wannan bidiyo kada ku manta dai ku ci gaba da wani subscribe mun samun dukkanin sabbin bidiyon da zaran mun ɗora so muna godiya da kallon wannan bidiyo insha Allah bidiyo na gaba next za mu sayi fim a kamfanin Algaita Sabon Fassara to za mu nuna muku yadda ake sayan wannan fim da kuma yadda ake sauke shi da sauran abubuwa. So muna godiya da sauraron wannan bidiyo.